يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka mai suna rihilatul khulud darul akhira na babban malami a sheikh dr mustapha murad malami a kulletu da'awa a jami'atul azhar wanda muke gabatarwa a nan masallaci mai albarka masu kitabu sunna alamun hajji salafiya kusan mun yi karatu suka biyu muna karatu na uku ko shafi na tara za mu tashi to to shi kan to ya na to shi kan baraka lafi shafi na tara kenan layin farko da ilhirsa masha Allah ah, muna daren shida ko bakwai ga watan rabi'u yattani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da biyu ta zo daidai da daren ashirin ɗaya ga watan sha ɗaya watan mai miladiyar shekara dubu biyu da ashirin cikin a karatunmu na rihilatul khulud mun tuka ɗaya har zuwa biyu karatunmu na uku za mu tashi shafi na tara layin farko da'il hirsa ala duniya <coughs> ah, wannan babi mala ya masa taken da'il hirsa ka bar kwaɗayi ala duniya akan duniya ka bar kwaɗayi akan duniya wannan duka suna daga cikin sharan fage da mala yake na littafi wanda zai riga haɗa kamuna baitoci da huzzarin huzzarin man baɗashar duniya mu'atabatun nasu rihilatul masiri ya gafil da sauransu sannan kuma da zarar mu abin nan sai mu shiga kuma babin mala'ikar mutuwa eh, za mu babin mala'ikar mutuwa karfin mala'ikar mutuwa da sauran abubuwa su za mu gina a gaba insha Allah da ilhirsu ala duniya malaka ka bar kwaɗayin duniya wa inda ma da shi ne ka bari da ka bar alhirsa kwaɗayi ala duniya akan duniya wa inda ma yayin da ijtama'a suka haɗu wa inda majtama'a <coughs> yayin da suka haɗu Haruna rashid sarki Haruna rashid <coughs> yayin da suka haɗu bil bahlul ko da wani ana kiransa bahlul Haruna rashid sun haɗu da bahlul shi bahlul mawaƙi ne <coughs> wanda yake cike da wa'azozi waƙoƙi masu wa'azantarwa haruna rashid sai yace qala lahu sai yace wa bahalul ibni kai min wa'azi izuni izuni kai min wa'azi fa qala sai bahalul yace bima da me kake so na yi maka wa'azi bima da me a'izuka zan maka wa'azi bima wato bahalul ya ce ne qusuruhum ga fadar mulkin su wa ne quburuhum wannan kuma kabarin su jam'i ne na kasru yana daukan fadar mulki yana daukan bene wato sai nuna gidajen marigayen sarakuna sarki na ya mutu ga gidansa bene ga wannan ga wannan ga wannan ko makabartansu yana ɗayan gefe duk a kusan wuri ɗaya sai ya ce me kake so in maka wa'azi ya haruna rashid hadhihi qusuruhum ga dai waɗannan shine benayensu masu benayen go wa hadhihi quburuhum ga kaburburan su anan kuma kaga wa'azi ya ƙare wannan kenan kuma qala sanan sai ce kaifa bika yaya zaka yi kaifa bika yaya zaka yi ya amiral mu'minin ya sarkin mu'minai iza aka maka idan ya tsayar da kai iza ya za idan ya tsayar da kai alhaku mai gaskiya ta'ala mana zarfi bai ne dai yayin da Allah ya tsayar da kai a gaban shi ya za ka yi wasu alaka anin naƙiri wal wannan naƙir fatil kitmir dukkan su akwai a cikin alƙur'ani نكير وكام آية ولا يظلمون نكيرا أما ولا ولا يظلمون الناس نكيرا آه نكير هو تو من جنا نكير سنن فتيل ولا يظلمون الناس فتيلا كدمير ما يملكون لا يملكون من كدمير to naƙir da fatil da kitmir duk abubuwa ne a jikin dabino an gane ko duk abubuwa ne a jikin dabino kuma a jikin dabino duk suna alaƙa da ƙwallon dabino don dabino nan idan ka ga an cire dabino nan ba ƙaramin eh, ba ƙaramin halittu ba a cikin dabino eh, akwai dabino da ake ci da ƙwari in ka ce da za kwaro to kwaron cikin dabino ya halatta ne sai eh, mun yi bayani ya halatta duk abin da halal ne sai ya yi tsutsa ko ya yi kwaro to halal ne domin tsutsa da kwaron abin ne ya haɗu ya zama yadda za mu iya mu ci kifi banda da kwari a kai ina fata an gane to wannan ba zai haramta ba domin da a jikinsa hakan nan dabinai a kwarin da suke ciki an fi so ka fure amma don ka ci da shi bigino ka ci an gane ko <laughs> to shi da kenan a an naƙir an kura ka kawo mana ayan da ya zo da naƙir a wani sura <laughs> ka kawo farkon ayan ina a idan aka ce an naƙir kuna jin a yanzu in ka ɗauki ƙwallon dabino ai tsakiyar ƙwallon dabino akwai wani zane haka to wannan zane shine na ƙiyam eh, duk da akwai ƙwallon dabino da baya zuwa da zanen complete akwai wanda yake zuwa da zanen complete to wannan bambancin dabino namiji da mace eh ya an ce na ƙiyar dama kamar nukra wani abu ne aka rarake ciki Ka kaga an shi kwallon dabinan wannan kwari na ƙasa da aka rarike shirin na ƙiyar eh, eh, shirin kenan zanen ranin kwallon dabino fatil kuma idan ka dubi kwallon dabino in ka dubi cikin kwari ramin nan akwai wani zare a kwanci a ciki <laughs> wato wani shi da fatil eh, fatil ko fitila daga lagwani ne wani abu wannan zane na kwance sai ko kidimir shine in ka dauki ƙwallon dabino yana zama a wani leda <laughs> to wannan ledan shi da kidimir jama'a wannan don Allah ya nuna duniya ba tun kafin wasu zo su ce suna yin farin leda suna leda Allah ya daɗe yana leda <laughs> yawa yana cikin kwallon dabino saboda haka yanke na ƙir ramin tsakiyar kwallon dabino fatil zanen ramin kidmir kuma leda da kwallon dabino yake ciki to anan malam ya ce yaya za ka yi ne ya amiral muminina haruna rashid idza aqamaka alhaqqu idan Allah mai gaskiya ya tsayar da kai bai ne dai a gabansa wasu alaka anin nakir ya tambaye ka akan ramin kwallon dabino wal fatil da zaren kwallon dabino wal kitmir da riga na kwallon dabino ko leda wato ba wai yana nufi a kansu Allah zai tambaye ka ba ma'ana abu ko da kankantarsa kamar wayannan abuwa guda uku su larabawa mu yanzu yanda abu za zamu ce dan fitsuka nake so ba akan eh fitsuka kamar ka kankanta abu to su yawanci suna kwatance ne da kwallon dabino domin eh, eh, zaren dabino kaza don ba abu ne mai amfani kenan ko da abu kare na shi kana ganin ba mai amfani ba Allah zai tambaye ka wato wannan yana gwada mana sarakuna da masu mulki na da sun bambanta da na yau na yau ba sa ma wa'azi ba sa ma son wa'azi amma na daɗin har ma bincike suke yi waye ne ya fi saurin sa mutum kuka sai su gayyato shi yadda mu na yau za a gayyaci makaɗa ne da mawaƙa a tashe su kuma za su gayyaci masu wa'azi ne don su zub da hawaye su tunatar da su lahira su tunatar da su haƙƙin talaka su cire musu girman kai da jirgi da kan da yake hana su ibada shafa kawai sarki ke yi mun wa'azi su a da mu ai a yanzu ko da a 'yan siyasa abu wanda in ya je ya iya a sha ko ba haka ba ya iya kaza shi za a ba shi su kuma a da in ka gaya musu gaskiya to kai ne masoyansa ai na gaya muku a ja'far sadiq wanda sarki ne mai zafi yanzu nan sai ka aika ka prison a dau a manta da kai haka mutu ya aiki bawansa ya kama sa ruwan sha bawan ya kawo ruwan sha a kofin glass mai tsada bawan yana zuwa sai tuntube da bakin darduma shikenan sai ya faɗi ruwan ya tantsama sai jikin sarki kofin glass kuma mai tsadar ya fashe ya tsaya kawai bawan tun kafin a ce masa ufan kawai sai ya fara karkarwa yana jiran a ce zuhu fagullu sai ga sarki haruna rashid yana dudduba jami'an tsaronsa wa zai ba wa kwaman to da bawa ya fahimci haka sai ce ya maulaya qala allah ta'ala wal kadhimin al ghaib ya ubangidana ai allah ya yaba yake da masu haɗe fushi dama harun eh, shi jafar sadi yana nishi yana hushi sai take ce to gaibi sai dai na nishin suna da saurin karɓan wa'azi suna da saurin zuciya masana sai ce na haɗe fushin ka zamto gaizi na haɗe fushin amma za ka biya kotu bawon ko yana ga sama da ƙasa na zai zai samu kuɗin biyan kofi sai kawo gama wal kadu min al gaiza sai ce wal afina anin nan masu afuwa ga mutane ta to shi kan amma ko an yafi ka tafi sai ce to akramaka makallahu jumla biyu ba na Qur'ani ne masa wa'azi da shi <laughs> za a bani in tafi yanci ba a cika min aljihuna da kuɗi ba tunda wal kadhimin al ghaiza wal afiya an ji bane Allah ya ce wa bashiril ka yi albishir wa masu ihsani sai ce izhab fa anta hurr li waje. Allah wa laka alf dinar min mari na dan taka kai daga yau kai ba bawa ba kuma sai kira mai ajiyan kuɗi ya ce ka je akan ka ɗebo kuɗi dinari dubu ɗaya daidai yake da naira miliyan casa'in da bakwai da abu kusan miliyan ɗari ya ce ka tafi an yanta ka je ka jajayi to kaga haka suke da tasiri na son gaskiya to amma za ga duk da yanzu shugabannin mu fa suna son gaskiya problem masu kin gaskiya ne suke kare su sai ka ga su suna da saukin kai na karban gaskiya amma masu kin gaskiya su suka tare su to su ba zai zame musu uzuri a gaban Allah ba su watsar da su bana ba kai ne a sama ba wannan kenan to shi yasa ce wa sarki Allah zai tambaye ka akan zanen kwallon dabino zaren cikin kwallon dabino rigar kwallon dabino sai Allah maka hisabi akai an gane ko to a yau kenan za a ce ma rigunan da aka saya na yaƙi da covid-19 masu Allah ya tambaye ka nawa aka saya akan nawa aka saya an saya da gaske nawa aka yi aiki da shi binciken kwakwaf Allah zai wa anta abshanun uriyanun jaw'anun ba Allah zai maka tambaya ka abu uku ban ƙir, fatil kitmir to kuma Allah zai maka tambayan kana cikin hali uku wa anta tana cikin ishi ko gobe kiyama ɗoriyan tsirara na uku kuma jawa'an cikin yunwa in ka so kuma sai ka ƙara a tsorace a firgice don babu ranar da mutum zai tsorata kamar kiyama to rana ne za ta tsaya za ka taurari fa kamar yadda ake ruwan sama kai ai ba taba ga jirgi ya faɗi a gaban ka ba to taurari ne za ka suna ta faɗowa kaga kogunan duniya suna ta ambaliya wa izal biharu fujirat duk wani kogi na duniya kaga dabbobin daji wani zalhojo su zaki su damusa duk suna ta tahowa gari kuna ta gudu ga zaki a nan ka dan buge giwa ta nan haka ba saboda haka idan mutum yake da hayyacinsa sai ya ce Allah zai tsayar da kai maka tambayoyi na afsha cikin ishi oriyanun in kaga ishin nan ya mutu sai an tsallake su an sha alkausara duk wanda bai tsallake daɗi ya ji alkausara ba kuma da ishu nan zai dawama amma wanda Allah ya taimake shi riko da musulunci tauhidi sunna ya ƙetara ya je sharuwa alkausara lan wa abadan lan yazma abadan ba zai sake ishi ba har abada kuma tsirara ta annabi ya ce tun sharuna yawmal qiyamati kufatan uratan hurla an gane ko tsirara haihuwar uwa aka ce ya zo hadisi karara har annabi sallallahu alaihi wasallama har iyalan annabi duk tsirara har su ummuna aisha tsirara za su tashi tunda ummuna aisha da annabi ce kowa zai tashi tsirara sai ta ce ya rasu ar-rijal wan nisa jami'a yanzuru ba'd ila ba'd sai ce na'am walakin al-amru ashadda min an yanzura ba'dhum ila ba'd har ma a wata hadisi annabi ce awwalul khala'iq yuksa ibrahim farkon halittar da zai sa tufafi gobe kiyama na annabi ibrahim shi sa malamai suke ta shan kamar su ibnu hajar cikin fatul bari da sauransu me yasa Allah ya zaɓi annabi ibrahim shi ne farko wanda za a sa wa riga kiyama aka ce ba ayan da ya faɗa ba hadisi sai dai mai yiwa lokacin da dama aka zo za a jefa annabi ibrahim a wuta a duniya da Allah ya na rukuni bar da ina da kafirai za su jefa shi wuta din don wulaƙantawa da ƙasƙantawa sai masa tsirara haihuwar uwar shi shi ne sai Allah yake son shi zai fara sawa tufafi ranar kiyama don tukuici akan tunda akan Allah aka wulaƙanta shi to shi Allah zai fara karrama da sa tufafi gobe kiyama sai ci gaba da cewa wa ahlul mawqif yanzuruna ilayka wa'inda suke filin tsayuwa in ji bahalul yana gaya wa sarki haruna rashid mutane a filin tsayuwar kiyama da allah zai rika maka tambayoyin nan yanzuru na ilaika suna kallon ka wai Hakuna suna dariya amma fa masu kallon ka da dariyan sai wa'anda suka tsira ranar kiyama amma wanda bai tsira ba ina dariya da kallo ya kama shi ana nufin duk wa'anda suka tsira kai a matsayinka na sarki ko mai mulki ko gwamna ko shugaban kasa ko wane ne ga wani kayan amfani da kujerar ka take shi ka cutar da shi an gane ko ka kwace gidansa ka kwace flotinsa ka duk wanda ka cutar da shi to ga kana an gurfanar da kai ana maka tambaya shi yana dariyanka shi bahlul yana zuwa daidai nan fa khannaqahu sai shaƙe ya shaƙe harunan rashid ya shaƙe sarki harunan rashid al'abra mai al'abra hawaye in ka an ce al'abra hawaye ibra abin lura amma abra da ainihin hawaye kamar yadda mai baiti yake cewa fala aina ka min habi abra kar ka yi wa idon ka wai kwalli da hawaye don wane ya mutu ka yi wa idon ka kwalli bi abra da hawaye ka zo kana ta kuka kai ma za ka taho ai kowa zai mutu to shirya kenan sai hawaye ya shaƙe shi wato haruna da shi ya fashe da kuka har hawaye ya shaƙe shi da kyar yake nishi wa amara lahu sai umarni bi sila a kawo ta kyauta a ba wannan da ya maka wa'azi ya cancanci ya maka kyauta wanda ya maka gargaɗi ba makiyinka ba ne shirkin sai umarni bi sila sila dama sadarwa ma'ana a samu wani abu na alkhairi a fadar da wannan wanda ya tunatar da shi wannan abu faƙala sai wanda ya tunatar da shi ce radda ha alaman a kansa ha minhum ya ce kamar da kuɗin nan da ka yi min kyautan zuwa ga talaka wanda ka ɗauke kuɗinsu ka ji maza eh, eh, ka ga wanda ba wasu wa'azi ne eh, radda ha kamar yadda ita alaman a kansa minhum a hannun wayanda ka karba da gare su kabla Allah ta jira lahum shay'an tun kafin ka zo wani ranar da ba za ka samar samu wani abu gare su ba turbin bihi da za ka yarda da su da shi don a kiyama ba za ka samu abin da za ka ba su gamsu ba da daɗi biladanka sun ma'an shada sannan sai rera wannan baitin da ilhirsu ala duniya wa fil aishi la tazma wa la tajma min malin fama tajri liman tajma فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل فقير كل ذي حرص غني كل من wanda yana cire maka son duniya kamar yadda akwai wani sarki da na karanta tarihinsa amma sunansa ya kwanta mu sarki ne yana da kwarjini in ya shiga wuri duk wanda bai tashi ba to kai wasa sai buzunka suna shigo wata babbar masallacin juma'a sai samu wannan malami cikin salaf yana zaune shi kuma malamin ya zauna ya miƙar da ƙafarsa yadda wanda ya miƙa ƙafafuwansa juna to sai sarki ya ga kowa ya tashi kasan su manya haka suke kai da kaje kana ta fada ba za ka yi kwarjini ba haka lamarin yake to shi ne kenan kowa ya tashi sai shi kuma malamin nan kawai ya miƙa gabansa yana ta tasbihansa shi ne kenan daga nan sai sarkin da wannan malami ya ga hankalin da ya tafi sai aika a kira malamin shi ne bayan dogon zance me yasa na shigo baka abin Eh, abin ba sai ya ɗauki wani tukwici kuɗi mai yawa ya ba wa malami sai malami ya ce kullum da rijilai la ya muddu ya dai ko ya dago kamar mun karanta wato duk wanda ya miƙar da kafansa a gaban babba ba zai miƙa da hannunsa ba eh, domin miƙar da kafar ya nuna ba ruwan shi <laughs> Eh, amma dama in eh, yanzu zaka za ka je gaban babba ka zauna haka sai ce to duk wanda dama ka ga ya miƙa kafar fa to hannunsa haka ne zai rufe ba zai miƙa wanda ya nade kafar fa zai miƙa hannu wannan kenan da ilhirsu ala duniya ka bar kwaɗayin duniya wato malam ba wai suna nufin kwata-kwata ka bar kwaɗayin duniya karka ci abinci karka a'a ana nufin duk yadda kake son duniyar karka so ta sama da lahira karka nemi duniyar ta hanyar da zai rusa lahirarka an gane ko shi na abu da yake nufi ka bar kwaɗayin duniya wa fil aishi a cikin rayuwa kuma latar ma kada ka sa handama kada ka sa kwaɗayi da handama duniya ba tabbas wala tajma min malin kar ka tsaya kana ta tara dukiya barkatai wala ta jima kada ka tara min malin na dukiya yaƙi halal yaƙi haram fa ma diri kai baka sani ba liman ta jima'u liman ta jima'u don wa kake tarawa kai eh, ba san don wa kake tarawa don za ka yi ka tara dukiyar sai ka mutu in kai sa'a kai sa'an gargaba shi na 'ya'yanka su ci in ba haka ba wasu ne in an ce ma 'ya'yanka kanana wasu ne za su rarraba kuɗin za su ajiye su ɗiɗɗibi yaranka su tura yaranka almajirta a ƙauyuka su kuma da 'ya'yansu na cikinsu su sa 'ya'yansu a makarantar kuɗi su sha madara su bar ɗanka na bara don baka san gawa kake tara dukiyar kaga shi ne abin da yake faɗa a za ga mutum shi ya sa aka ce idan mutum yana nema mafayyaci tun baka mutu ba yaranka marayu kuma kana ta nema to me za ka yi da shi wannan kenan fa inna rizqa maqsumun abinda ya ka ce maka ka abu nan lalle arziki fa Allah ya riga ya raba shi sarka ce in na mutu wa zai kula da ‘ya'yana kai tsima ma an haife ka da me fa inna rizqa lalle arziki maqsumun an raba shi Allah ya riga ya raba ai na ka raba a cikin ya bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shakina lalle dukiya an raba shi in ba rabawa Allah yi ba ka ga mutum a birni talauci kamar ya cinye shi ya je airport yana aikin kilina ka ga ga wani da ƙauye fitik can cikin riga yake kwana ya sai da shanukansa wasu biyar takwas ya biya haji tana cewa a majibo ko alaji sai da ina da maksumu ka ga kana kai kayi digiri kayi masters ko ba ka ba ka je can banki wani dan guntun canjin ka naira dubu uku ka zo cirewa kaga wani ba cirewa ba ya zo da kuɗi buhu ɗaya bai iya shiga tela ba sunan ba bai iya rubuta ba ya kira ka ya ce ka taimaka ka rubuta ba to Allah ya san da ya raba kayi shi Allah da ya raba kayi shi ka je shago ka ga mai shago kamar iska zai hure shi ka ga dan dago kuma kamar buhu arziki Allah ne ya rana yanzu ka je kasuwanmu na biyu misali manyan attajirai 'yan kasuwa ɗin su ne eh, 'yan cikin gari? na ci fasir 'yan kauye ne kuma haka lakal gama za ta zo ta ci bashi a wurinsu da ya solve ne ishu in grand ya shigo a basu haka ake eh haka gwamnatin kagin haka ne yanzu aka zo duk gwamnoni ba yan asalin state din ba ne wani jimfilo kajin shatima kaga daga jimfilo yake to shi na yanzu ba eh profesa zulum shi ne garin to ka gani sai ka riga gani haka to haka ah, ka do har gaban kasa din yanzu ka do obasanjo da ya gama ya tafi ota ogun ko shikenan gullo kuma da ya gama ya tafi na eh to kire wata ke wata ke to shi ma fa ba shi ne asalin fitan nasu ba shi ko buhari ya gama ina zai daura <laughs> yawa yar addu'a ko gari mai addu'a to haka fa jama'a haka lamarin yake to don ka san arzikin Allah ne yake rabawa kujerar da mukamin da matsayin duka Allah ne yake rabawa. Eh, <laughs> daga ce yawa da tiwa akwai sojan da muka yi hira da shi ma lokacin da su aka kawo su burakai lokacin ma bai gyara garin kamar yanzu ba suna zuwa da suka ga ƙauyen nan har wai akwai wani ya san yake nan ne oh sorry sun ga signboard a rubuta buratai sai duk cikin wasu ga ce wallahi wannan ba shi ne garin ba <laughs> ka kuwa daga nan buratai din yake ana aka binne cibinsa kuma ya zo kuma alhamdulillah yana juya najeriya shi bayan da allah ya bashi ya dauko arzikin da kamar a mafarki duk wanda da za a ce eh, duk wanda za a ce ya mutu shekara uku da ya wuce a tashe shi yanzu ya je can zai ce ba biyu ba bawan Allah mai albarka Allah taimaki shi wa gabanin mu gaba daya to kaga wannan eh, yana nuna masa arziki Allah ya raba shi wani yanzu an fi sa Abuja bai samu ba wani ma baban sa din ya zama chief of the army staff kuma ya haifi yara babu wanda ya samu wannan a cikin yan yaran abarta ba mu ji wani Allah ya ba su wannan matsayin ba amma shi gashi na a buratansa Allah ya zai ba shi ke na fa'in inna rizqa maqsuman lalle arziki wannan Allah ya riga ya raba shi kar ka damu kai dai ka nema ta halal zaka ci rabonka wasu uzanni mugun zato kuma la yanfa ba shi da amfani kar ka ce kai kullum mugun zato kake kai wa al'umma kyakkyawan zato faqirun kullu dhi hirsin talaka ne kullu dhi hirsin duk mai kwaɗayi talaka ne duk kuɗin mai kuɗi yana kwaɗayi talaka yanzu ga idan mutum yana da kuɗi son kuɗinsa kuma ya wuce gona da iri sai ga baya iya cin kuɗi, to ba ya zama talaka ba <laughs> ya zama talaka shi ne kenan ghaniyun kullum man na'u, mawadaci ne duk wanda ya wadatu da kaɗan duk wanda ya wadatu da ɗan abin da Allah ya bashi to wannan ne mawadaci ما حال من سكن الثرى ما حاله أمسى وقد رست هناك حباله أضحى ولا روح الحياة تصيبه أبدا wato ma halu me halin man sakana tsara wanda yake zaune cikin ƙasa ma halu me halin man sakana wanda ya zauna a tsara a cikin ƙasa ma haluhu me halinsa amsa ya yi ne amsa ya yi ne wa rasat hunaka hibaluhu wa kad da rasar ya rube wasu suka ce rasat ya ne baliya ya rube ya rube hunaka a can cikin ƙasa ɗin haba'iluhu igiyoyinsa ya rube ma'ana gangan jikinsa ya rube adha wala ruha hayati tusibuhu abadan wala lutful habibi yanaluhu adha ya wayi gari a kabari adha ya wayi gari wala ruhul hayati babu wani rai na rayuwa tusibu da za same shi an binne shi a kabari ya wayi gari babu wani wanda zai ce bari in aika maka rai sai ta so ya fito tunda dai baka da kati a wayarka ana iya tura maka kati an gane ko ya zo da 773 ko a tura maka lambobi ka sa ko ba ga wani yana Lagos kai kana nan Borno kana iya tura mishi kati wani yana Saudi kana nan Najeriya kana iya tura masa amma ga shi ne ya mutu a kabari kabarin ma ba mamaki a unguwar amma babu wanda zai tura masa a rarrai ya fito abadan har abada ya tafi kenan wala lutful habibi babu wani tausayin masoyi ya naluhu da zai samu babu wani tausayin masoyi da zai samu don yanzu in kana raye kana iya yi wa kana cikin talauci da wahalar rayuwa shi ke nan sai wani kawai zai maka sallama rana ɗaya kawai ya ce mai damun ka aya ba mu kai kalasu mai ɗina ne mu yi firamare tare mu yi kaza tare lokaci ɗaya ya haɗar da kai in ba ka da gida ya saya maka ya maka kaza ya biya maka aji ya mai da kai mutum a rayuwa ba yana faruwa ba ba wanda yake cikin kabari ba zai samu yawan wannan gatan ba Eh, babu ranar da a wani gege kawai ya shiga gabanin ya kai mai matsala shine wala lutful habibi babu tausayin masoyi na luhu da zai samu eh, sai kaga yaro ya yi arziki sai sai na ma babana yana da rai sai yaro ya yi kaza to babu wani tausayin masoyi da zai same shi in masoyi yana son ya taimake shi shine masa addu'a amsa wa qaddara san mahasina wajhahu amsa ya yi ni amsa ya yi ni wa darasat darasat addarsu a larabci yana ɗaukan darasi eh addarsu a larabci yana ɗaukan darasi eh addarsu a larabci yana ɗaukan darasi idan a ce amsa ya yi ni wa darasat darsu a nan kuma ba na darasi ba shafewa wa darasat ya shafe mahasina waje kyawun fuskarsa ya shafe duk wacce za ta burge ka kyawun fuskarta da mulga hodarta sa jan bakinta abin da ta kwana biyu zuwa uku fuska zaga ya cika idon har ya faɗo kasar idan fuska ya kumbura idon faɗuwa yake cika zai yadda idan ya ya kumbura ko na kafa ko na hannu ai farce mai faɗuwa yake idon sai ga ya zubo in ka gani ma za ka ɗauka horo ka ba da wata ɗaya kaza za ka zo ga fuskar ma ba namu duk wani abin da yake birge mutum a kyau ɗin babu shi shi ne amsa ya yi ne wa ƙaddara ta shafe mahasin waje kyawun fuskarsa duk sun zama babu Ƙyallin fuskarsa ƙyallin fuskarsa kwarjinin fuskarsa kwarjinin fuskarsa shi yasa da za a ji a tone kaburbura a cire gawar wakilin waje babu wanda zai ce ya gane wani ya gane wani nama duk ya ci shi da kenan wata farraka sun rarrabu fi kabri a kabarinsa a wasu gaɓoɓinsa sun rarrabu mai gaɓoɓi sun rarrabu za ga naman jikinsa duk ya zube kashin ya zama kashi da rai kashi da ran kuma ba za ka kashi a manne da kashi ba fa sai ka kawai kashin a jajjere <laughs> amma ba a manna su ba ga na kawai a kwanci haka dan adam ke shi ko dan adam matsala damu ina ne ya fi son daɗi baki ina aka fi kyama dubura to idan mutum ya mutu fashi dubura sa ba shi yake wari ba bakin da yake ciyayya din shine mai shi yake wari malam yace wastabdalat minhu majalisa ibra wastabdalat eh, ko na ku ghairahu ah, wastabdalat kuma an nemi canzawa minhu da gare shi majalisa ghairahu kenan a majalisa sa wani ya canje wurin zamansa eh, wastabdala minhu majalisa majalis ghairahu kenan majalisa ta canza wani ba shi ba in mun so kuma wastabdala minhu majalis an canza daga rasa majalisa abra ko ibra abun lura ko abra ma'ana da yana zaune a majalisa suna hira suna raha wasu bilan minhu mutuwar sa sai ya canza daga rasa majalis majalisan da yake zama eh, abra sai sanya musu zub da hawaye kaka kamar eh, ba jiya muke tare da wane ba ba ga wurin da wane ya zauna jiya ba abra ana zubar da hawaye bakin ciki wata kasamat watukusimat tuqsimat an rarraba min badi daga bayan sa amwaluhu dukiyoyin na gado duk an rarraba har rigunan sa araba araba ta kalman sa har gajeren wandon sa akwai mai daukawa shine rayuwa shine rayuwa ko waya ta sai in ga ga nambobin wasu sun rasu sai riga jin kamar mafarki ne kamar ba su rasu ba sai ga na kasa goge lambobin akwai yanzu ga number Maina na wajen darul ladin har yau na kasa gogewa sai ina jin kamar zai dawo Allahu bar Allah ji ɗansu da rahama akwai a rannan ne na soyin samun confuse akwai akwai na yi confuse ashe na yi saving din number tajiri sai na samun jirki domin ina karatu da mata bai fi kwana biyu ba sai na ga an kira ni sai na kasa ɗaukar wayar don na sai ya rasu bayan mun ida da karatu mun fita sai na ce to ko wani nasa ne suke so su kira su yi tambaya ina ɗauka shi da sai na ji mai shi na ce malam ka kayi hudubar juma ka yi addu'a mu ko ka samu ba mu ɗan online ɗin ba za su samu addu'a ba ne to mu ko hudubar ba a lajira muke turawa Allah na ce waye ne tukuna sai ce tajiri ne sai na ce Allah sarki sai nake ga masa gashi gashi shi ma <laughs> ko tajirin abokin mainan ne eh to ina jin akwai lokacin da shi tajirin da durki din sun kira ne ana kan wasu abuwa na gadon maina sai aka kira da namban E, tajiri din sai birke ya magana da ni don na tuna birke ya taba min tambayoyi akan bashin azumin marigayi maina ka duba fa shi kuma ya rasu yana tambaya na akan namai ne shi ne kenan sai lokacin da muka gama sai na ɗauka lambar shi ne sai na yi saving da shi to shi ne kenan shi e, tajirin kuma suna bibiyar hudubar juma'a muna addu'a wai wa wai da suke masallaci na ƙasa da na sama Allah biya kowa bukata to su da suke bibiya mu a online din wai su ma a suke sa su addu'a to kaga haka jama'a rayuwa yake haka kaga mu ma wata rana sai ga mutum sai ga lambar wani ta Allah sarki mariga Allah Allah sa mu cika da imani mamata mu duk Allah jikan su shi da wata kasamar an raba min ba'dihi a bayansa amwalahu dukiyoyinsa ma zalatil ayyamu tal'abu bil fata kwari kuwa wal malu yadhhabu safuhu wa halaluhu ma zalatul ayyam kwanaki ba su bushe ba kal abdul fata suna wasa da saurayi ba abin da yake kada saurayi kamar rayuwa ya mai da shi barawo an gane ko ya mai da shi makareci ya mai da shi mai cutar da iyayensa ya mai da shi kinnafa ya mai da shi eh, ɗan ta'adda babu wanda rayuwa yake wasa da shi kamar matashi kuma shi ya ji kusa da mutuwa ne kenan ma zalatul ayyamu kwanaki ta gushe ba tal'abu bil fatar tana wasa da sauri. ya ɗibi zunzurutun ƙarya ya ɗibi ayyukan saƙo ba shi da shi bai nema ba ya yi ƙarya bai damu da addini ba ruɗin duniya yana ruɗansa shi ya ɗauka tun da kakansa yana raye sai kakansa ya mutu babansa ya mutu yayyunsa sun mutu kafin mutuwar ya zo kan shi shi kenan kash da mutuwa ya ɗauke shi shi ne irin rayuwar yanzu eh. wato shi dattijo kana iya samun shi da hali mai kyau ka tafi ka da shekara biyar hali ba zai canza ba yi, domin ai duk wanda ya ba wa arba'in ba da wuya ya sauya duk wanda ga ya tsufa yana tata yana karta to tun a ƙuruciyarsa ya fara amma matashi za ka iya ka gansa fa shi ne a sahun gaba a sallah to kana iya ba da shekara ɗaya biyu kuma sai ga gansa kuma tantiri ne ya canza wannan masifa ce ta rayuwa jama'a saboda haka ka rika roƙon Allah shiriyar da kake kai din kar Allah ya raba ka da shi in ka jure ka kai shekara arba'in baka sauka baka sauka ba wallahi insha Allah ka wuce kenan hatta idza Balaga, shuddahu wa Balaga, arba'ina sana qala rabbi ne an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi duk yadda kake kuma ka gyara kanka kafin 40 to shi ne kenan abinda anan malam yake faɗa yanzu ko da aqidar boko haram da zo mutanen da boko haram ya canza a cikin mutane duk ƙasa da shekara arba'in ne don shi ma kansa muhammad yusuf lokacin da aka kashe shekaransa bai fi arba'in da biyu ko talatin da ba to kaga bai kai arba'in ba kenan to ka gani kaga kenan ya zama amir din abun ma shekarunsa bai fi talatin ko ishirin da ba tunda a aƙidar ta fara tun wuraren 2002 haka to kaga shi kuwa 2009 kaga dai kusan shekaransa talatin yanzu shekau din nan shi ma a lokacin ma ka duba Muhammad Yusuf ne ya fi ka shekaru shi shekaru tunda mun hai islam da shi shi yana ci mu muna bi haka har muka gama sai da yana da yawan farfadiya haka za ka gaja abin nan sannan kuma duk waɗanda suka yi wannan ya zama amir din wuri kaza an duk ƙasa da shekara arba'in duk wanda ka ga boko da za kawo ya wuce shekara arba'in to dama a cike girma in kuma ya wuce arba'in kafin ya shiga ya shiga kwangila ne kawai ya tara kuɗi eh, eh wani kwan shigar da shi kagin talatin da bakwai lokacin da aka shi kenan yanzu da yana raye ne shekara sha ɗaya sai ya zanto yanzu ya kai arba'in da takwas haka ne haka ne lokacin shekara to ka gani saboda haka ah, ma zalatul ayyamu tal'abu bil fatah rayuwa wannan bai gushe ba yana wasa da yara yana wasa da matasa yana wahalar da matasa yana rudar da su yana imautar da su yanzu ta ka tafi prisons Ta ga yawanci matasa ne a ci wani ya ɓurma wani wuka wani ya fasa kan wani wani ya kira wani da waya ya tsoratar da shi wani rai ba haka ba jama'a rayuwa kenan ba abin da ke wahalar da iyaye ba kamar matashi babu shi kuma matashin kuma kana kan ƙuruciyarka shi shine lokacin da zaka gina rayuwarka ne lokacin da ka gina rayuwarka amma in kai wasa in ka haɗu da wasu abokanai har zaka fi jin maganar su akan maganar iyayenka shine matsalar rayuwa zaka fi jin maganar su akan maganar iyayenka to shi kenan matashi kuma tun kana matsa ƙuruciya na ɗaya Kalla ka zama zero kyautata iyaye ka zama zero to rayuwanka ya ya rushe ya rushe kawai to ne ma zalatil ayyamu tal'abu bil fata yanzu ka dubi sunan kanuna ba duk matasa bane suka taso ko ko da boko haram da muke faɗa din mu ɗauki muhammad yusuf mu ɗauki shekau din mu ɗauki nur din duk yara ne su abu katada da suka yi ta su abu kaka'i su wane da su wane ne duk su ne kamar eh, duk su ne rayuwa haka yake wasa da matashi saboda haka kai makashi ka zauna ka natsu ba wai addini za ka mai da shi yayi ba sannan kuma rayuwarka yana da kima ba komai za ka je ka jefa kanka ba walmalu ya zahabu sahu kullum dukiya da kuke gani walmalu dukiya ya abu yana tafiya sabuhu tataccen dukiya yana tafiya wa halaluhu da halal ɗinsa kullum haram yana daɗa yawa halal ɗin yana daɗa kaɗan ana kawo na mutum a sa kuɗin ruwa an kare ko kira kullum walmal dukiya ya zahabu sabuhu tataccen yana tafiya wa halaluhu halal ɗin yana tafiya na haram ɗin ne suke daɗa yawaituwa cikin mutane sai a kawo business kala-kala a sa wannan kaza a sa wannan kaza huzzaran huzzaran min badshi duniya huzaran-huzaran ana jan kunnenka ana jan kunnenka min badshi duniya daga damkar ne duniya badshu inna badsha rabbika wa idza badashtum badashtum jabbarin eh, damka muna kwabanka muna kwabanka daga damkar duniya duniya ya duniya ya gadira ilaiki annil yawma ya sahira kwarai kuwa duniya ya duniya duniya ya ke duniyan nan ya gadira ya mayaudariya duniya ke na ita ce mayaudariya ilaiki anni ko ilaiki eh, anni ko ilaika anni ilaiki anni ki saki hanya ta alyoma a yau ya sahira ya matsafiya don duniya akwai tsafi tsafi shi ne ka canza abu daga yadda yake yanzu wa aka haife sa eh, eh, yanzu dan boko ana haife sa ya san ake ne ya san albarushi ne to me juyar da shi <laughs> duniya <laughs> kai mutum ya yi tsafi ya yi kaza ya kaza shi ne ya ke duniya ya ke duniya ya mayaudariya ki saki hanya ta ya ke matsafiya don ya aka kira ta da mayaudariya mayaudariya mana yanzu babu wata jiha a ƙasar nan da ba su da tsofaffin gwamnoni a ƙasa da suna gidan gwamnati da jiniya wanda ya tsira ya samu senata zai da ya lallaba don gwamna ma ya samu senata yana ɗaukan sa lallabawa ne domin za ka yi ka ɗan gidanka ya zama gwamna ɗin kai ka tafi senata to amma kujeransa ya fi naka kai ka yi biyayya kama yaudariya wani kuma ya gama bai samu wata kujerar ba ko bai samu senatan ba sai kaga duniya ta yaudare shi ta ce tsohon gwamna eh, duniya ya duniya ya mai yaudariya ilaika anni ka saki hanya ta ilaiki anni ke saki hanya ta a yawan a yau ya sahira ya matsaciya mai canza mutum la lazzatan babu wani daɗi min lazzatin daga daɗin da manbuzatun za a yarda mai shi min bi daga ma'abocin yadda kadirihi hannun mai ikon shi babu daɗi ga duk wanda wai za ka ji daɗin daga ba a ji a jefa ka a rami gaban mahalicin ka ce ga an kawo maka kayan ka ka bincike shi kama shi na eh, ma'anar mu kai mutum gabar yayi eh an ɗauke shi an kai sa efcc original ku tantance shi <laughs> an kai shi a tantance shi shine la lazzata babu jin daɗi ahsana wanda ya kyau min lazzati daga jin daɗin mabuza wanda abin jefarwa min ziyadi qadirihi a hannun mai iko da shi ya'yanka ne za su ɗauki gawar wa lokaci su za su saka a kabari za su ɗauke ka fa daga waje suna zubar da hawaye suna share majina za su saka ko sun saka za su sake inna lillahi wa inna ilaihi a zo a jira maka itace a tafi a barka su zo suna wanke hannunsu to shi ne kenan kaga ka cika kofi da madara ka sha ka cika je ka cika ba karshen ta kuma an kai ka can rayu ya ainun kam anaiti min abratin fasbiri in kunti li nazir ya ain ya ke idona kam anaiti sau nawa kike fama kam sau nawa anaiti ko ane eh, kike fama min abra da zub da hawaye yau abokina ya mutu wani ido ka zubar da hawaye gobe aminin mu wane ya mutu ido ka zubar da hawaye wane wane wane ma'ana ya kai ya ke ido na sau kika sha zubar da hawaye da mutuwar wani fasbiri ya yi ladina su sabiru wa me wa sabiru fasbiri ki zage fa in kunti li zura. in kin kasance gare ni mai nazari ne ki zage ki zage ma'ana ki wartsake a bauta wa Allah a yi ƙiyamun laili a yi addini ma lazzatun illa wa ƙanniltuha lam yabga illa lazzatul akhira ma lazzatun babu wani daɗi illa wa ƙanniltuha sai da na ɗana shi to da mu jama'a menene daɗi a rayuwa yanzu ba mai kuɗi ya samu kuɗi ya sayi kaza ba kai ka je ka sayi kundu ka ci ba kai ma ka ci kazan ba ba ya sayi mota ba kai ma yanzu za ka yi bulaguro ba ka hau motar ne ai duk daɗin kowa yana ɗanawa jama'a sai dai wata ce private kai naka kuma haya to da private da haya ɗin ko haya ne don shi ma ya mutu ba zai tafi kabari da nashin ba shi ne duniyar ya ce babu wata jin daɗi face sai da na ɗana ta lam yabqa babu daɗin da ya rage min da nake nema illa ladzatul akhirah sai jin daɗin lahira alhamdulillahi laqad asbahtu laqad asbahat dunyaya li ala nafsi zajira tuba liman kana lahu azmatun mukhallisun baɗinu wa zahiru alhamdulillah na gode wa Allah laqad asbahtu laqad asbaha dunya duniya nan na tawaye gare li a gare ni ala nafsi ga kaina zajira tsawa take mu yace shi yana kallon duniya a matsayin abin da kake masa fada da ba a matsayin abin da zai ja hankalinsa ba tsuba jin daɗi ya tabbata liman ga wanda kanan lahu azumatun yana da azama me azama yunkuri ko ƙoƙari mukhlisun yana da ikhlasi yin abu don Allah batinuhu wa zahiruhu batinuhu cikinsa wa zahiruhu da wajensa yana yin abu da ikhlasi to wannan ya ji daɗi sai wasu baitoci mai taken tarjun najata wa lam tasluk masalikaha kana neman tsira amma ba kama hanyar tsiran ba abul atahiya wa rashid har yanzu sarki haruna rashid da mawaki abul atahiya yana ce tarjun najata kana neman tsira eh, wa lam tasluk eh, masalikaha ba kama hanyar neman tsiran ba kamar mutum ne yana neman aure yana so ya aure kullum shine mafarkinsa amma bai yunkura ya nemi sana'a ya nemi komai ba to shi da kenan kamar mai neman aljanna amma baya ibada qala haruna rashid sarki haruna rashid ya faɗa ya ce wa li'adil atahiyya ga wani mawaki abul atahiyya ibni kai min wa'azi qala sai abul atahiyya ce akhafu ina tsoro eh, ina tsoro kan in waƙan da zan kwarzane ka fadawanka su daure ƙara sai ce an ta kai amintacce ne duk abin da kai ba mai kama ka fa an shaɗa abul atahiya sai abul atahiya ya rera waka ya ce la ta'aman bil mauti fi tsarafin wala nafasin idza tasattarta bil hujjabi wal hirs ko wal haras wa'alam bi anna sihamal mauti qasida likulli muddari'in minna wa muttaris likulli muddara'in minna wa muttaras tardu najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al la ta'man bil maut la ta'man al maut karka amince da mutuwa wai ka ce mutuwa aminin ne kun aboki da waye a cikin mutane to to da barawo ku akwai wani eh za ku wanda aka ce ba mu na ba a abota da shi zan ran da ta kwabe to kaga ko da ya kira abun kuma ai dan sanda dan sanda wai eh to ana samu na kware ko yawa don muna da su da suna bibiyan karatu mu Allah musta alkhairi Eh, ba duka ba amma dai sai ana abin ana da su to Allah ƙara mana nagarta ka akwai nagari amma duk abin da wayan da ba nagarin ba suka yi yawa sai ya gurɓata mu amma ga yanzu shugaban yan sanda Najeriya gaskiya na iya kokarin sa na tsaftace wannan aikin Allah ya karfafe shi eh sai a ce maka belin kyauta amma kuma sai a karbi kuɗin sai ka rasa ya ƙuluna ma la ya fa'aluna la ta amanin maut kar ka amince da mutuwa wai ka ce shi aminin ka ne ka yi rashin lafiya ka warke ta zaka kai mutuwa na yana sona ba ya iya dauke ni ba a wani an ce ka yi sauƙi zai zo fi tsarafin kar ka amince da mutuwa ko a kiftawan ido wala nafas ko gwargwadon nishi ɗaya don ana iya hira da kai lafiya sai zanto babu rai yanzu irin zazzabin kwanan ma nawa a ɗauki mutum hanyar asibiti yake mutuwa shi da kenan karka amincitu da mutuwa idza sattarta don me aka ce karka amincitu da mutuwa wai ka ɗauka mutuwa ba zai kama ka ba idza sattarta don ka samu sira kariya bil hujjabi da bodyguard hujjab bodgan wanda ba su ne hijabin ka ba isa shigo ba sai sun ba da dama wal huras da jami'an tsaro kar don kana da jami'an tsaro kana da kaza ka ɗauka wai mutuwa ba zai cin maka ba Allah ji kan abacha ba mulkin soja ba ne general kuma ga jami'an tsaron ga vila ga komai kuma Allah ya ɗauran shi haka Allah ya ikon abata sun shiga da maryam abata ita kadai ta fito shi bai fito ba Allah ji gansa da rahama bayan sa kuma bayan Abdulsalam Obasanjo ya shiga da wace ce Stella shi kenan Obasanjo ya fito Stella ba ba ta fito ba Allah ji garai yar aduwa ya shiga da turai turai ta fito yar aduwa bai fito ba Allah ji gansa to shi gullon fa shi ya shiga duka sun fito tare ko to shi ma buhari allah sa su fito duka tare to haka rayuwa yake jama haka rayuwa yake wani can an ɗauki mijin allah ya ɗau mijin shi ne abasa sai bar matar shiga tana har yau tana rayu allah ƙara mata lafiya wa ba ta zo allah ya ɗauke matar sai bar mijin gashi nan shi ma yana ta garin ramba a najeriya allah musuluntar da shi ya ƙara kimtsa shi haka Allah fa albarka shi ne kenan shi ne mala ya ce la ta man alam ka sani bi anna al mauti lalle kibiyar mutuwa siham kibiyar al-mauti mutuwa qasida ta nuface ka qasida ta nuface ka ko ko alam ka sani bi anna al mauti kibiyar mutuwa qasida ta nuface ka li kulli mudari'in duk wanda yake cikin sulke li kulli in minna duk wanda yake cikin sulke da gare mu wa muttarisin ko duk wanda yake cikin garkuwa muttaris daga turs garkuwa in sulke gan yaki mutuwa tana fuskantar shi ai yanzu ma za a ce dama rigar mutuwa babba ma shine waye asibiti ai wani likita shine wanda ma za a ce za a kai ka a ce ka ceci rayuwarsa kar ya mutu to shi likitan ma za ka mutu a hannun shi za ka mutu a gaban shi likitoci masu yaƙi da corona nawa suka mutu sannan kuma a lafiyayyu kuma waye ne yake gadi mutuwa shi da jami'an tsaro dama don aka ba su don a rage 'yan ta'adda da abuna su ma ransu yana biyu ko baya to saboda haka dukkanin wanda yake da taimako wajen kare rayuwar to shi ma mutuwar yana iya ɗaukar su ma a hanyar imma a wata hanya daban tarjun najata kana neman kana kana neman tsira ko kana fatan tsira walam tasluk masalika ban kama hanyar ta ba yanci aljanna kace amin inna safina lalle fa kwale kwale la tajri alal yabas baya tafiya a doran ƙasa. eh kwale kwale baya tafiya a doran ƙasa. Ko kai ko kana son aljanna amma kuma ba ka aikin da za ka samu aljanna wa sadaqa al-furazgid idai idza yaqul ya yi gaskiya yayin da yace akhafu wara al-qabri in lam yu'afini ashad ashad min al-qabri iltihaban wa adyaqa yace akhafu ina tsoron wara al-qabr a bayan kabari ina tsoron abin da zai biyo bayan kabari in lam yu'afini in fa Allah bai min afuwa ba to ina tsoron abin da zai bi bayan zaman kabari zan bayan zaman kabari shine tashi alkiyama idan kabari ya zama bala'i to bala'in da mai shi zai samu a kiyama ya fi tsanani shine ina tsoron abin da yake bayan kabari in lam yu'afini in Allah bai min afuwa ba ashaddu min al abin da yake bayan kabarin ma ya fi kabarin tsananin iltihaban shi iltihaban daga lahib wutan da za a samu bayan kabarin ya fi tsananin ci wa abu ya fi matsi duk da kabari yana da matsi ga kafirai Allah tsare mu to wutan da kafiri zai zo na gobe kiyama ko ya fi kabarin matsi domin shi wuta gobe kiyama ya daga ga ramin ge ramin kafiya rami rami ne ba wai wani gini ne za a buɗe kofa shi rami ne a ƙasa to shi da kenan ana yake cewa ashaddu min alqabri akhafu wara alqabri ina tsoro abin da zai biyo bayan kabari in lan yu'afini in Allah bai yi mun afuwa ba abin da zai biyo bayan kabari ga wanda Allah bai yi wa afuwa ba ashaddu min alqabri ya fi kabari tsananin iltihaban shi na wuta wa adyaka da kunci kunci mana idza yau yawmul qiyamati qa'idun anifun wa sawwaqun yasuqul furazdaka wana furazdaka yana watsar a kai su ya ce iza ja'a ne yau malkiyama in ya zo min ranar alkiyama ƙa'idun jagora anifin, mugu anif shi ne shadidul ƙafi wanda ba shi da tausai mugu wasu eh, waƙun da mai kori ya suƙul furazdaka yana kori na ne kun san idan aka yi busa a cikin kaho, kowa ya fita daga kabari shi kenan sai ga mutum eh, mala'iku biyu sun yi afiya a kanka su wa'annan su za su raka ka har inda za a yi hisabi haka ya faɗa su qaf wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowane rai zai zo ranar kiyama yana da sa'id mai kora shi zuwa filin hisabi wa da mai ba da shaida a kan shi shi ne ya ce a ja a ne yawon kiyamati na shiga uku in ya zo min a ranar kiyama ƙa'idun jagora a mugu wanda shi zai kora zai kai ni wajen hisabi wa sawaqun kuma ne mai kore na ya suqul daga zai kora ni ne furazdaka wasu suka ce su ne mala'ikun da suka zauna a jikinka sa'iqun wa shahid ɗayan kora ka ɗayan zai ba da shaida mala'ikan dama da hagu to idan a duniya ka rika zuwa wajen sako da su wajen karta wajen caca gidan giya gidan barasa waye to za su rika tusa ka a wannan rana dan za rama inda yadda ka aje su a wurin sabo ba da son ransu ba su kuma za zo na wajen don su rubuta aiki in aka san haka kuma za ka samu sauki laqad khaba min awladi adama man masha ila an-nari maghlulul qiladati azraqa allahu akbar furazza kaji mawaqan asali na da jama'a kaji wa'azozina laƙar khaba haƙiƙa ya taɓe yau mu mawaka mu yau waƙoƙi ne na iskanci da batsa da bayyana tsiraici laƙar khaba haƙiƙa ya taɓe min auladi adam cikin ƴaƴan annabi adamu man masha'ilan na duk wanda ya tafi wuta gobe kiyama maghlulun maghlulun an ɗaure shi alƙilada da sarka. an ɗaure shi da sarƙa su mafi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasu ya tabe daga ƴaƴan adamu man masha wanda ya tafi ilan nari zuwa wuta maghlul ai masa kukumi an daure shi alqilada da sarka azraka idan sa yayi bulu azrak bulu ya za suratu taha yawma min fawfi sur wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa shine azraq shi yasa kalamul azraq shine blue biro ma'ana idon yan wuta zai kada ya zama blue Yusaku ila narin jahim za a kora zuwa ga wutar jahim Yusaku za a kora ila narin jahim zuwa ga wutar jahim musarbalan da tufafi musarbalan da tufafi eh, yayin da za ka yi su wuta za a kama su tufa alhamdulillah rizqin subhanahu su yan wutan ko tufar da za ka musu ba shadda ne ko wata shaida ko wata alhariri ba a saradin tufafi ne da yajin sirban duk tufar da mutum zai sa kadira ne na wuta libasan da tufafi muharrika mai kuna mai kuna na wuta idza sharibu fiha as-sadid in sun sha idza sharibu idan sun sha fiha a cikin wutar as-sadid rubabben diwa sadid rubabben diwa ra'aitahum zaga suna narkewa min harr sadidi daga saboda zafin narkakken diwan nan tamazzukan jikinsu yana yayyankewa idza sharibu fiha in sun sha a cikinta as-sadid tafasashen a ko mugunyar ko ɗiwar, da ra'aitun sai ka gansu ya zubuna suna narkewa min harin sadidi daga zafin asadidi ɗiwa ɗin, ta tamazzukan jikinsu yana yayyankewa wasu fakara da narkakken dalma sai mu tsaya da insha Allah ta'ala abin da muka faɗa na daidai Allah samu tarayya alada kuskure ko gautan tima sha Allah ya sai mana karatu mu na gaba sai mu tashi insha Allah shafi na sha ya ghafil ربنا آتنا في الدنيا حسنة